nake jin motsin wani abu ne waye gashi nan wani bawan Allah ne ya zo yake so ya dasa mana bom ku ba shi mamaki